ka yi kokari ka haɗa dabba guda biyu wanda ke ne ka haɗa ɗaya kuma ke a kan sai a gidan ba a nan aiki yake ba idan ka sake ka taɓa neman kuɗi to ba za a yi waɗannan abin da ka sani ba sai da dawo da shi wanda ya ga ɗaure sai ka dawo da shi sai da sake dawo da shi ka sake ɗaurewa ka sake ɗaurewa musa a da ne goma da wani don su ne goma ba mu ne sai musa musu yi.

to ramadan ne da yanzu zai fafata dambe to ga damban nan ramadan ga damban nan dai ramadan ne ganin ebola daga bangaren kudu ramadan za mu ce dutse-dutse kenan gashi nan ramadan ramadan daga bangaren jamus dutse-dutse daga bangaren kudu ramadan ramadan ramadan daga bangaren kudu daga bangaren jamus hautan ya bola dutse-dutse kenan ga dan bannan dai ga dan bannan dai ramadan ramadan Ramadan. Ramadan. Ramadan. Ramadan. Ya Ramadan. Ramadan. Ramadan. Ramadan. Ramadan. ya dan ban dai Ramadan ya kai hari mai kyau hannun Ramadan ya sake fita a wannan dambe hannun Ramadan ya sake motsawa a wannan dambe da yake kallo hannun Ramadan yanzu haka hannu ne wanda yake fita a wannan dambe a wannan dambe da ke kallo salaka to salaka ana naɗa masa zare yayin da zai fafata dambe da shi da garkuwan dutse a dambe da ake fafata a wannan gidan dambe na mamman bashar alitin nan filin a wasa na ado bayar sakwaya da kenan sabon garin jihar kano a wannan rana ta wato asabar wanda ya da 27 ga watan bakwai shekara 2024 daga ga garkon dutsen shi ma makaɗa sun taso shi garkon dutsen kenan wanda ya tara ƙarfi a damban nan tsakanin garkon dutse daga ɓangaren kudu da salaka bahagon 'yan najeriya daga bangaren jamus salaka shine ya sanya wando bulu na jeans inda garkon dutse yake sanye da wando ruwan kasa wato gajere a wannan dambe ake fafatawa a wannan gidan dambe na mamman bashar alliti da kenan filin wasa na ado bayar sakoya da kenan sabon garin jihar kano salaka bahagon 'yan najeriya dai yaro ne mai dambe shi ma garkon dutse yaro ne mai dambe damban ne za a fafata yanzu yanzu a yau asabar 27 ga watan 7 shekara ta 2024 a wannan gidan dambe na mamman bashar Aliti da kenan filin wasa na ado barasa koya da kenan sabon garin jihar kano wato salaka shi yake sanye da wando bulu na jeans inda alƙalin wasa aminu ɗan tsakiya shine zai hura wannan wasa a wannan lokaci ga damban nan za a taka yanzu Bahagon 'yan najeriya a wannan lokaci yinaiwa yana addu'a ga wato garkon dutse inda shi ma garkon dutse ya gama addu'o'insa al'adar damba da duk wanda zai taka dambe sai wannan 'yan addu'o'in wani ya addu'a ne kuma ya abin da ya saba ga damban nan salaka bahagon 'yan najeriya garkon dutse an taka dambe turmi na farko da'ira ta farko a wannan dambe salaka yana tsalle wato damban salaka shine dai dambe na tsalle yana aunawa a daidai lokacin da ba hagon yan naje wato shi garkon dutse ya nutsu ya nutsu wallahi garkon dutse ya nutsu salaka salaka salaka ba hagon yan najeriya garkon dutse karfa ne shi ma wato talaka ga karfa ne a wannan dambe kowa dai na aunawa talaka garkon dutse ya kai dafa mai kyau garkon dutse talaka salaka salaka salaka salaka salaka ya kai mugun hari salaka ya kai mugun hari garkon dutse ya kai dafa mai kyau garkon dutse garkon dutse salaka ya kara kai hari mummunan hari mai kyau ya kai shi garkon dutse salaka fa yana kai hari ya hana wato dukkan wani dama da garkon dutse ya samu salaka ya hana shi wallahi salaka ya hana shi dukkan damar da yake nema domin ya kai hari sai dai kwan dutse ya tafi wajen mai horar da shi domin ɗaukar shawara a wannan dambe shi ne yalo dan wudil a wannan dambe to ga damban na an dawo ga damban nan dai ya ce ya yi kafa ya yi kafar hagu salaka salon damban salaka shine wani irin wannan tsalle gashi nan ya ƙara auna gashi nan gashi nan garkon dutse na gaya muku ba hagu 'yan najeriya garkon dutse ya kai hari garkon dutse garkon dutse garkon dutse kamar yadda na gaya muku salaka ya hana garkon dutse dukkan wata dama ga damban nan dai salaka yaro ne mai wayo gashi nan ya ƙara auna shi wallahi ya tsallake rijiya da baya ba hagun wato garkon dutse garkon dutse garkon dutse ya motsa gashi nan salaka garkon dutse ya ce salaka na gudu garkon dutse salaka garkon dutse salaka salaka ya tsalle garkon dutse garkon dutse garkon dutse salaka garkon dutse na ga muku salaka ya hana garkon dutse dukkan wata dama a wannan dambe garkon dutse karkon dutse ya dafa shi ko salaka karkon dutse karkon dutse karkon dutse karkon dutse salaka karkon dutse salaka garkuwar dutse ramsar gare ka garkuwar dutse a ah, kawai gaskiya ne ga damban nan an dawo turmi na biyu da'ira ta biyu a wannan dambe tsakanin salaka bahagon 'yan najeriya da garkuwan dutse daga bangaren kudu gashi nan garkuwan dutse garkon dutse salaka salaka salaka hari mai kyau garkon dutse ga haka nan garkon dutse sai ya dafa garkon dutse salaka salaka salaka garkon dutse wallahi salaka yayi mangare mai kyau garkon duwa to salaka ya yi mangare mai kyau a wannan dambe salaka salaka yawa